sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci mu kuma da sallah. Murtala Faruk sanyina ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan rana ta sallah wadda ta yi daidai da ranar Juma'a 21 ga watan Afrilun shekara ta 2023 da fatar an ga wannan ranar lafiya. kamar yadda muka saba za mu jingine shirye-shiryen da muke gabatarwa domin baiwa 'yan uwa maza da mata a rufaɗin duniya damar sada zumunci a wannan rana to amma kafin mu kai ga haka muna fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojan sudan ta rsf ta faɗa a yau juma'a cewa za ta tsagaita wuta tsawon sa'o'i 72 daga karfe 6 na safe a yau da nufin dakatar da yakin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a ƙasar da ke nahiyar afirka a cikin wata sanarwa da rundunar ta rsf ta fitar ta ce tsagaita wutar ya zo daidai da lokacin bukukuwan ƙaramar sallah don buɗe hanyoyin jin a kuma fadda 'yan ƙasar daga yankin da ake rikicin da kuma ba su damar ganin iyalansu a ƙarshen azumin watan ramadan mai alfarma ne dai musulmai ke hutun bikin sallah sai dai babu wata alama daga rundunar sojan gwamnatin sudan da ke nuna shirin kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar a jiya alhamis sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan ba tare da ɓata lokaci ba ya kuma buƙaci a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku don bukukuwan sallah da kuma ba farar hular da suka makale a yankin da ake rikici damar neman mafaka da samun kayayyakin da suke bukata. A gefe guda kuma, a yau Juma'a babban janar ɗan sojan Sudan a jawabinsa na farko tun bayan ƙazaman faɗan da ya ɓarki tsakanin dakaransa da dakaran RSF na ƙasar. Ya faɗi cewa sojojin ƙasar sun ƙudiri aniyar mika mulki ga farar hula. a wani saƙon bidiyo da aka fadda da safiyar yau juma'a domin murnar bukukuwan ƙaramar sallah babban hafsan sojan ƙasar janar abdul fatah ya ce muna da yaƙinin cewa za mu ga bayan wannan ƙalubalen saboda horon da muke da shi basirarmu da ƙarfinmu tare da kiyaye tsaro da haɗin kan ƙasarmu wannan zai ba mu damar miƙa mulki ga farar hula lafiya. An da ji karar harbe-harbe a daidai lokacin da ake kiran sallah a babban birnin Sudan, inda ake sa ran masu ibada za su yi sallah asuba a cikin masallatai don kare su. Kalaman babban Hafsan na zuwa ne a daidai lokacin da abokan hamayyarsa suka ce za su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku don bikin sallah bayan kammala azumin watan Ramadana. Nan take dai bangaren Alburhan bai mai da martani akan sanarwar tsagaita wutar ba. sakatare janar ɗan rundunar nato jan stoltenberg ya faɗa a jiya alhamis cewa ukraine ta cancanci kasancewa cikin ƙungiyar nato da amurka ke jagoranta wato babbar ƙungiyar ƙawancen sojan ƙasashen yammacin duniya lamarin da ya janyo suka daga rasha nan take a ziyararsa ta farko zuwa ukraine tun bayan mamayar rasha watanni sha hudu da suka wuce stoltenberg ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bari an fayyace maku ukraine na da damar kasancewa cikin kungiyar ta neto stoltenberg ya ce shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky sun tattauna akan wani shirin tallafi na neto don taimakawa kiev ta koma amfani da kayan aiki na zamani na neto maimakon na zamanin tsohuwar tarayyar soviet da kuma tabbatar da cikakken haɗin gwiwa tare da ƙawancen ya kuma ce neto na tare da ƙasar a kowane lokaci Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce hana Ukraine shiga cikin kungiyar ƙawancen neto mai kasashe 31 har yanzu yana zaman ɗaya daga cikin burin mamayar Rasha. Ya kuma ce kasancewar Ukraine a neto zai haifar da babbar barazana ga kasarsu da kuma tsaron kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya nemi a kawar da duk wata rashin jituwa tsakanin Amurka da ƙawayenta game da bayanan sirrin Amurka da suka ɓulla yayin da ya gana da shugabannin tsaro daga sassan duniya don neman haɗin kan ƙara taimakawa Ukraine da tallafin soja. Yayin da ya yarda cewa sauran ƙasashen duniya suna bibiyar batun sosai. Gaba gada Austin ya taɓo batun a jawabinsa na buɗe taron. Matakin ya nuna irin girman batun tunda da yawa daga cikin takardun da aka fallasa ta yanar gizo sun ba da cikakken bayani game da halin da ake ciki a yakin Ukraine da kuma makamai da sauran kayayyaki da ake ba dakarun Ukraine a yakin. Na ɗauki wannan batu da mahimmanci sosai a cewar Austin a farkon taron na yini guda a sansanin sojan Ramstein da ke ƙasar Jamus. ya kara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da mutunta abokan hulɗarmu. Galibin al'ummar musulmin duniya sun kammala azumin watan Ramadan da yammacin jiya Alhamis tare da gudanar da bikin ƙaramar sallah sai dai batutuwan faɗan Sudan da kuma turmutsitsin da aka yi a ƙasar Yemen sun sha kan shagulgulan a wannan karan. Kalandar Musulunci dai ta ta'allaka ne akan ganin wata. wani abu da hukumomin addinin musulunci sukan samu saɓani a kansa a watan ramadan musulmai na yin azumi a kowace rana daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana ana kuma kammala watan da bikin sallah karama a wannan shekarar ma bikin sallah ya zo a daidai lokacin da ake faɗa musamman a gabas ta tsakiya da kuma sudan wani rahoto da sashen sadarwar jami'ar ghana ya fidda ya bayyana cewa wasu 'yan kasar ciki har da 'yan siyasa masu rike da makamai da 'yan sanda su ne suka fi kai hare-hare a kan 'yan jarida rahoton ya kuma bayyana ƙalubalen tsaro da rashin yanayin aiki mai kyau ga 'yan jarida da dama a kasar wakilin muryar amurka redwan abbas na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Rahoton mai shafi bakwai na sashen sadarwar jami'ar Ghana da ƙawayenta ya hango irin munin hali da yawanci 'yan jarida ke aiki a ciki, yin aiki ba tare da biya ba, kalubale iri-iri na aiki da rashin kula da lafiyarsu da dai sauran ababa munana da 'yan jarida ɗin ke fuskanta. Professor Ochre Gajekpo na sashen sadarwar jami'ar Ghana ta ce. The working conditions of journalists is very, very poor, and it makes Yanayin na aikin 'yan jarida babu kyau ya kuma bari aikin na jarida ya kara muni fiye da yadda ka zaci. To amma lallai akwai buƙatar masu tashoshin sadarwa da manajojin su tashi tsaye game da wannan lamari yadda yau ake siyasantar da shi a fuskar masu tashoshi. Yawancin 'yan jarida musamman masu aikin jaridar binciken kwakwaba suna cikin kasadar akai musu kari yayin da suke gudanar da aikinsu. Abin takaici waɗanda suka fi aikata wannan ɗanyen ne 'yan siyasa da 'yan sanda da su ne ya kamata a ce suna kare 'yan jaridun ina jin dai zai fi kyau mu ji bakin waɗanda ake magana nan a kansu sunana maryam muhammad bawa ni 'yar jarida ce a nan ƙasar ghana To game da wannan batu dai gaskiya 'yan jarida suna fuskantar kalubale za ga wani bi barazana ce za a zo a rinka yi musu wani bi ma za a kai musu hari ne ga baki daya to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ce mana tuwo a ƙwarya musamman ma 'yan jaridan da suke 'yan jarida ne na musamman masu tono abubuwan da manya da 'yan siyasa da wasu wayanda suke rike da manya-manyan mukamai ba su so a sani kaga aikin jarida ko aiki ne da ke tattare da haddura da dama idan har wai an sami gwamnati da kai kana fashin baki kana faɗin gaskiya to sai ga cewa sun tsane ka. Radwanullah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga zara da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi gaisuwar sallah daga faɗin duniya. Ku taho mu yi sallar ayil, ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayil. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayil. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariya tare da fatan an yi sallar idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki ɗaya amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu fara gaisuwar sallar. Duk taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki mutanen Najeriya da musulmin duniya baki ɗaya. ina muku fatan alkhairi sunana badamasi eskaya muradu jihar zamfara daga nan birnin baltimore jihar maryland ƙasar amurka ina yi wa 'yan uwana da abokaina da masoya fatan alkhairi da kuma barka da karamin sallah lafiya ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadar mu ubangiji allah ya tabbatar mu da alkhairi ya ba ƙasar mu zama lafiya alfawar manzon allah sallallahu alaihi wasallam na gode na gode dan uwanku Badamasi S.A. maradin daga birnin Baltimore jihar Maryland kasar Amurka Assalamu alaikum sunana Ibrahim Idris mazauni kasar Angola ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq Ismail Fatima da Rashida kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina habib abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyara rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim muhammad chinadi mazaunin kasar jordan ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena sanato muhammad muhammad da mamana hajiya aisha muhammad da 'yan uwana farhan nabiha kubra arfad da su da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina nuruddin Hamstix, da aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana asad mai canjin dala da kuma faisal real estate da kuma bestina ban manta da ke ba ilham sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah a sa'a allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa ƙasar mu addu'a wato nigeria allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa. Amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sunana Abubakar Garba mazaunin ƙasar Pakistan. Ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena alhaji garba da kuma hajiya amina da kuma 'yan uwana yayuna da kannina adamu musa haruna da dauda kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina yusuf ibrahim da kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma bebi na wato farin ciki na maryam musa ke ma ina taya ki murnan barka da sallah allah ya sa an yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah assalamu alaikum naku abubakar lahiru Assalamu alaikum suna na Umar Kai Umar daga America, Windsor, Connecticut. Barka da sallah. Ina so in gaishe da Gaggorazi, Uncle Abdullahi da Mustapha agabuga da kuma su Aisha da Ajaju da Amina sannan kuma ina so in gaishe da Anti Mai Gwado da Abba da Kamal da Saddam da Farida sannan kuma ina so in gaishe da Anti atene da yaranta da su um salama sannan kuma ina so in gaishe da habiba da hafsa da usman da asiya da anisa mustapha sannan kuma Samira hanga sannan kuma ina so in da anti maimuna da mishabu da nasir sannan kuma a ƙarshe ina so in gaishe da hajiya mai jidda da ummi da nana sannan kuma ina ta isawa da baba dada ta fataskamo ina fatan mun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana salamu alaikum salamu alaikum Ni Ahmed sare daga Amerika ana so na gaisuwan sallah da Gogo Rabi, Baba Tijjani, Baba Audu, Usman da Mustapha da Jamila, Sani, Saddam, Kamal da Abba da Kamilu, Awalu, Abdulsamad, Shehu, Labib, Abbati, Baba Dara. Ina fata kowa ya yi sallah lafiya. Salamu alaikum. الليل amara عمره الليل ليلة سيد عمارة الليل ليلة سيد عمارة علموك العزيز بنت المدينة بيتام صوت أنا والربيبة حطة طنجري وناس يا حبابي حطة برادي وناس يا ولادي الليل ليلة سيد عمارة بيت أمي اللوليلة الله يا ربي Masu sauraron mu kada dai ku shagala a waɗannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suna na Aisha Sa'ad. Ine wa 'yan uwana musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya sa mun yi ibadun mu karbabbiya. Allah ya sa muna daga cikin wanda aka yanta. Ubangiji Allah ya sa mun dace. da farko dai ina gaida mahaifiyata hajiya mera ali zakirai ne mata fatan barka da sallah ina gaida mijina muhammad awal inuwa zakirai ne masa fatan barka ne mai barka da sallah ina fatan an yi sallah lafiya ina gaida kawunnai na alhaji sa'idu da alhaji abdullahi ina musu fatan ina musu barka da sallah ina musu fatan alkhairi tare da iyalansa baki daya ina gaida yayana muhammad bashir muhammad bashir sa'ad zakirai shi ma ina fatan yayi sallah lafiya tare da iyalansa ina gaida dan uwana kuma kanina ina maka barka da sallah ina fatan kayi sallah lafiya tare da iyalanka sannan ne wa 'yan uwana ga baki ɗayansu da maza da mata da 'ya'yayensu da komai da kowa da kowa ne musu fatan alkhairi ina fatan an yi sallah lafiya wa salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullah sunana awala abubakar da farko dai ina gaida babban kanina wanda yake a america wanda yake a washington dc a unguwar maryland a amurka sannan na gaishe da matana a rakiya da hasana da mariya sannan na gaishe da manya-manyan abokaina alhaji gwano da kuma garbiyo da kuma alai sa'adu da dan jimai siki sannan da sauran abokaina sannan na gaishe da yan uwana a alhaji audu gurgu nasarar doya da gambo da adamu zabuwa wanda yake a kamaru yanzu haka a jamhuriyar kamaru da kuma alhaji ibrahim dan tayo babban yayana wanda yake sa na gwamnatin jihar kano a yanzu haka sannan ne mana fatan alkhairi Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadun mu Allah ka sa wanda aka wa gafara a wannan wata muna shi ga baki daya Allah ya zanna kasan mu lafiya ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka sa wannan zabe da aka yi ubangiji ka za'a mana shugabanni na gari Allah ka ba su iko su mana adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana umma sa'ad usman ne wa daukacin al'ummar musulmi fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya In ne muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya da farko ina gaishe da babana malam sa'ida ali zakirai ina gaishe da babata Hajiya Mira Ali Zakirai. Sannan ina gaishe da mai gidana Dr. Taufik Abubakar Hussein da ke Jami'ar Bayero da ke Kano. Ina gaishe da ɗan uwana da fatan za a yi sallah lafiya, da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Ina gaida ɗaukacin 'yan Najeriya musulmai a dukkanin inda suke da dukkanin musulmin duniya ma baki ɗaya ina musu barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Ina gaida kowa ne muku fatan alkhairi ina fatan za a isa gulgulan sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah ya ji kan magabatanmu ubangiji Allah ya sa a isa gulgulan sallah lafiya ne wa daukacin dukkanin musulmin Najeriya a duk inda suke ne musu barka da sallah Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ji kan magabatanmu Na gode. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu sunana Samira Sa'ad yar jarida ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi barka da zagayowar karamar sallah Allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana. Ina gaida yan uwa da abokanan arziki iyayenmu da kannanmu da yayyenmu sannan ina gaida dukkanin abokanan arziki na na aiki da makota da ƙawaye na nan Kano sannan ina gaida iyaye na ina gaida Hauwa Mustapha Babura da take a Missouri a Amerika. Sannan ina gaida Safiya Hajiya Safiya Sanusi Muhammad wadda muke ce mata Baba Safiya wadda take a London. sannan ina gaida mai gidana ina gaida 'ya'yana ina gaida yayana wanda yake zaune a washinton dc a nan amurka da shi da iyalansa baki daya sannan ina gaida 'yan uwana 'yan jarida gaba ɗaya a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida kowa da kowa ina mana fatan allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya kuma allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina miƙa saƙon gaisuwa da barka da sallah da dukkanin al'umman musulmi na faɗin duniya baki ɗaya. Ina fatan Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwa ta da iyayena mahaifiyata, hajiya inna da antis ɗina, mama da mami da kuma dukkanin 'yan uwana baki ɗaya maza da mata da sina baki ɗaya. Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya karɓi ibadunmu. Allah ya yafe mana baki ɗaya da al'umman musulmi gaba ɗaya. Na gode alasaka da alkhairi sunana Hadiza Isa Unni Fage. Na gode wassalamu alaikum. gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwana al'umma na Najeriya Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum suna na Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne. Ina mitsa saƙon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu Dakiru da 'yan uwana yayuna da ƙannena Lubabatu Zuwaira da Murja. da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha amina da Maryam da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bisala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Rashida Aliyu mazauniyar ƙasar india. ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji aliyu mai kudi da hajiya binta aliyu da kuma yan uwana yayina da ƙanina falmata hafsat izuddin da mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma ƙawayena aisha fadila ruƙayya da maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ba manta da kai ba abdul jinadi da fatan ka sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum assalamu alaikum sunana fatima muhammad suleiman mazauniyar kasar canada ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena honorable muhammad suleiman da hajiya aishatu muhammad da 'yan uwana ihsan adil khalil da fati da fatan duk kun yi sallah lafiya sannan ƙawayena zainab mami da ruƙayya da fatan duk kun yi sallah lafiya masoyina kana raina abokan raski gama da fatan ka yi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma saƙon barkar ga sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki daya ina muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, sunana Abdulhamid ibn Muhammad ibn shehu ibn aminu ni mazaunin kasar saudiya ne kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ina so mu mika sakon gaisuwa ta ga mahaifana wato alhaji muhammad ibn shehu ibn aminu tare da mahaifiyata hajiya umul khairu ibn sani ibn isa allah ubangiji ya kara muku albarka ya kara rayuwa albarka sannan ba tare da bata lokaci ba zan saka ka mika sakon gaisuwa ta nauna hidiman sallah ga yayyina da kuma kannena allah ubangiji sa kun wannan sallah cikin koshin lafiya kuma mun mita mana cikin koshin lafiya sannan ba zan gajiya ba ina so mika sakon gaisuwa ta ga masauyata hubbi na ta sayyida habiba ibn kabir allah ubangiji sake yin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe na so mu miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan kun sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji sa haka. masu sauraron mu da wannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya sai kuma idan Allah ya kai mu babbar sallah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudummawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wanda suka daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid. Don ba shakka ladar mu tafi yawaita تانا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة barkaku yau ne sallah yau ne eid barka barka barkaku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho. Wa gaida Zara Fage. Shirin namu kenan a wannan zangon sai kuma da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za mu sake shigowa da ci gaban gaishe-gaishen. Kafin nan za ku iya garzayawa a dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter da Instagram domin ci gaba da sada zumunci a can. Ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafin na intanet a hausa.com yanzu a madadin zara fage da ta karanto mana labaran duniya da julie leathers gresham da ta hada shirin murtala faruk sanyin da ke cewa mai shagulgulan sallah lafiya